shirin shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakoncin Asma'u Sadiq wacce aka fi sani da Baby nayi Mawaƙiya wacce ta shafe shekaru goma tana yi. Ko da yake ta ce waka ba shine abin da ta fara so ba, ta so ne ta yi harkar fim inda ta fito a wasu fina-finai daga bisani da bata samu goyon bayan iyayenta ba ta tsanduma harkar waka. Ya take ne Baby nayi Na tsinci kaina a harkar waka ne a wani guri da nake zuwa a Kabuga. to ina zuwa kusa da inda nake anan ake buga waƙoƙi to kuma ni gaskiya ina da ra'ayi amma ba ra'ayin waka ba a farko ra'ayin fim ne da ni to idan na zo gurin da ke yan fim suna taruwa a gurin na tashi sai in zo gurin sai in ce in dai na gama na karasa karatun da na zo yi kwamfuta ce diploma ce ta to saboda haka nake zuwa sai na je na faɗa a gida na ce ni dai ina sha'awar in yi fim amma ban faɗa da rit na gaya mamu da baban ba saboda a tunani na gaskiya ba lalle su yadda ba sai na fara tuntuɓa wata yar uwata na gaya masu su ce ka amma ba lalle a yadda ba asma'u ki fim yanzu ki rufa kanki asiri sai na ce to kenan da zo gidan muna yi a kin daina zuwa kika kina son ki harkar na ce wallahi ina so amma yanzu gaskiya tsoro nake ji sai ce akan mi ba sana'a ba ce ki yi mana na ce to shi kenan. ko goyon bayan muka tafi da shi muka je har gurin studio din lokacin na gudu shi mai studio ma Allah ya ji shi ya rasu faruk na gudu da na da sai ce min to kar in yi fim yanzu me zai hana eh, ba ma an fara waka ba in zama sakatare kamar an zo bukin na waka in rubuta musu ran da za su yi da suna zuwa suna harkokin su to da na dan fara fim din kaɗan haka na fito daya biyu uku eh na fito akwai akwai rashin uwa mm. akwai matattakala akwai sako na masoya na yan ne akwai tasma a lokacin yanki sun yadda ke da ba su yadda ba kawai na dan eh, shishiga haka to a gida aka ganda aka ce ni da dinka ba ni wace aka rike mu zaki boye mu haife ki kice mana baki ba dama nayi ne danga kawai za a dan yi supporting dina eh. sai naga ba a yi supporting dina ba kawai sai na hakura to ai ni ma ai na ga ya kamata in fara waka me zai na fara waka sai nake dan rubuta waka na idan mutum ya zo zai booking zai yi waka sai in ce mishi ni ma fa ina yin waka mm. zaki rubuta mana wata waka ta indiya wanda ake cewa wannan wannan sai mandela sai mandela ita na ce eh, zan iya rubuta mana na rubuta muka yi haka ne bari ninka rubuta waka ta ta kashin kaina hmm. sai nake rubuta kawai ne ra'ayi na da kuɗi ko sai in je in buga kin to yanzu mai sauraro da wace waka ne zai san da asma'u nice yake ai mata mai ɗaura baza samari kuma ku ɗaura baza dandalin mai nemi kiri baza wasan dandali a baba kan da ta ba daga dai wakokin cikin wacce kika fi so ki akwai dolin dolin ai yare ta majau mata ai yare mi dolin dolin Allah ka ɗaukaka ni ka kara girmama ni ka kare ni sharrin shaidani a yau zan yi wakar dolin da to me burin ki a wannan harka ta waka ina son in ga waɗanda na fi na ɗanyi sama ganin shi ma in ga ya tashi akan harkar waka ba ka'idan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsaye mu ce ya rera mana baiti ko kuma yi mm. mana amshi dandalin VOA dandali na matasa ne kai ku kama rediyo dandalin VOA dandalin matasa ne. To madalla A fannin tsegumi kuwa, Hussainin Danko ya jagoranci wata tawaga zuwa jihar Bauchi bisa gayyata da wani babban jami'in kwastan ya yi masa don ya nishadantar da shi a bikin yarsa. A tawagar ta Hussainin Danko akwai Baba Ari da Malam Kwaram. Gwamnatin Kano ta kammala shirye-shirye na samar da wata kasuwa ta sayar da fina-finai zalla. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.